This is the voice of America. The following program is in Hausa. daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku yi jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum yanzu ma tare da Grace Alheri abu da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ne ke farin cikin jan gaban shirin a wannan hantsi. Hukumar yaƙi da cin hanci da zarmiya da dukiyar ƙasa wato EFCC ta yi shigan bazata ne zuwa wasu ofishoshin jami'an gwamnatin jihar Taraban inda kamar yadda majiyoyi ma suka tabbatar jami'an efcc sun yi awon gaba da kwamfutoci da kuma muhimman takardu da ke dauke da muhimman bayanai da ke da nasaba da badakalar kudaden tallafin ranar man fetur na shafi muna da rahoto ba labaran duniya a jihar gombe kungiyar masu gidajen sayar da man fetur sun janye yajin aiki da suka shiga daga yau talata muna da fashin baki kan yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya sannan daga bisani ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari akwatin sakonni yanzu sai a gyara zama domin farawa da labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran jami'an diplomasiya a majalisar ɗinkin duniya sun ce mai yiwuwa ne a ɗage tattaunawar da ake shirin yi mako mai zuwa kan lamarin ƙasar syria sabili da manyan ƙasashe masu ikon faɗa a ji suna tunanin ƙungiyoyin hamayya da ya kamata a gayyata ana shirin zaman tattaunawar ne ranar 25 ga watan nan na janairu a geneva sai dai har yanzu ba a aikata takardun gayyata ba kakakin majalisar ɗinkin duniya fahar haq ya bayyana jiya litinin cewa har yanzu ana tunanin gudanar da taron a wannan ranar ya ce da zarar kasashen da ke jagorantar tallafin ƙasa da ƙasa a Siriya sun cimma matsaya kan ƙungiyoyin hamayyar da za a gayyata za a fara raba wasiƙun. Za a yi zaman tattaunawar ne da nufin kafa gwamnatin riƙon ƙwarya a Siriya da ake gani za ta kai ga kafa gwamnatin demokaradiyya. Wani ƙazamin fare da ɗumamar yanayi mai haddasa zafin a teku a yankin Pacific yana barazana ga samun wadataccen abinci a Afirka ta kudu. matattarun ruwan ƙasar sun fara ƙonewa yayin da ajiyar masara da aka fi ba da karfi a kai da ake da ita za ta kare a cikin watan hudu ministan ayyukan noma na afirka ta kudu sanzeni zokona ya ce lamarin ya yi muni ainin ana kuma buƙatar shigo da masara cikin gaggawa kwararru sun yi gargadin cewa ana buƙatar sama da dala miliyan dubu ɗari domin kaucewa jefa mutane da kuma dabbobi cikin matsananciyar yunwa jiya litinin shirin samar da abinci na duniya ya yi kiyasin cewa mutane miliyan goma sha hudu suke fuskantar yunwa a afirka ta kudu yayin da shirye-shiryen da za a gudanar na taimaka al'umma da za su fuskanci kalubalar kudi. to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta ce yunkurin da amurka ke yi na sa mata waɗansu sababbin takunkumi kan ayyukan makamai masu linzami bai dace ba. kakakin ma'aikatar hossein jaber ansari ya ce iran za ta mai da martani ta wajen inganta ayyukan makamai masu linzami da take da 'yancin yi da kuma ƙara ƙarfin ayyukanta na tsaro amurka da waɗansu ƙasashen yammaci dai sun kushe wa iran ne sabili da gwajin makami mai linzamin da ta yi bara har sau biyu da suka ce ya saba wa dokar da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya zartas iran ta kare gwajin da ta yi da cewa ta shafi harkokin tsaron cikin gida shugaba barack obama ya ce gwamnatinsa za ta sa ido sosai domin ganin an aiwatar da takunkuman kan ayyukan makamai masu linzami da iran ke yi wakilin jaridar washington post jason razian ya ce an kulle shi a wurin da baya samun hulɗa da mutane na tsawon kwanaki 49 cikin watanni 18 da ya yana tsare razani yana ɗaya daga cikin amurkawa hudu da aka yi musaya da iran wadda ya zo a daidai lokacin da ake aiwatar da yarjejeniyar nukiliyar da ƙasar iran ɗin ta kulla da giggan ƙasashen duniya ciki har da amurka ya gana ido da ido da manyan editocin jaridar washington post a wani asibitin ƙasar jamus inda yake murmurewa daga akubar da aka gana masa kafin dawowa nan amurka an kama da ziyan ne a shekara ta 2014 bisa zargin leƙin asiri zargin da jaridar ta washington post da kuma gwamnatin obama suka ce ba shi da tushe an yanke masa hukuncin ɗaurin da ba a bayyana ba bayan zaman shari'ar da aka yi yasarce da ba a ba shi damar ya kare kansa yadda ya kamata ba a halin da ake ciki kuma mayakin ruwan amurka amir hakmati ya gana karan farko da iyalansa tun da aka sako shi daga iran sarkinsa dan majalisa daniel kendi ya ziyarce shi a asibitin jamus an kama kamati ba amurke dan asalin kasar iran ne a shekara ta 2011 bisa zargin leken asiri lokacin da ya ziyarci kakarsa an ɗaure sa'id abdeni wani fasto ba amurke a shekara ta 2012 bisa zargin cewa yana yada addinin kirista har wa yau an saki matthew tivithick wanda aka tsare watan jiya bisa zargin da ba a bayyana ba a wata yarjejeniya ta daban a maimakon amurkawa hudun da aka saki shugaban amurka ya yafe wa iraniya bakwai da ko dai ake tuhuma ko kuma aka samu da laifin keta takunkumin cinikayya da aka sawa iraki wato iran laifukan da ake tuhumarsu da aikatawa sun hada da safarar na'urorin da ke aiki da wuta na soji zuwa iran da kuma yin kutsen na'urar kwamfuta shugaba obama ya kuma amince ya sallami tuhume-tuhume da ake yi wa iraniyawa goma sha hudu da ba su zauna a amurka babu ko guda daga cikinsu da ke hannun amurka jami'an gwamnati sun ce yunkurin neman a ta su zuwa amurka ba zai nasara ba To labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC. Hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasar Najeriya ta annati wato EFCC ta kai ziyara jihar Taraba kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. hukumar yaƙi da cin hanci da zarmiya da dukiyar ƙasa wato efcc ta yi shigan bazata ne zuwa wasu ofishoshin jami'an gwamnatin jihar taraban inda kamar yadda majiyoyi ma suka tabbatar jami'an efcc sun yi awon gaba da kwamfutoci da kuma muhimman takardu da ke dauke da muhimman bayanai da ke da nasaba da badakalar kudaden tallafin ranar man fetur na shafi wanda ya ta sama naira miliyan 500 da kuma kudaden daukin da gwamnatin buhari ta baiwa jihar domin biyan albashi wato bail out yayin dai wannan samame baya ma ga kwamfutoci da kuma muhimman takardun da aka yi awon gaba da su ciki ma har da na wasu bankuna da gwamnatin jihar ke ajiya hakanan jami'an efcc sun kuma ta tsakiyar wasu kusoshin gwamnatin jihar wanda kuma tuni ma jama'an jihar suka fara bayyana ra'ayoyinsu game da wannan samame da ake yi a yanzu. a sunana alhaji shehu abubakar shugaban kungiyar muryar talaka na kasa reshen jihar taraba eto eh kaga ai dama ai su ba sa shigowa haka ba dai sun samu dan a haske ba akwai haske da suka samu daga hannun wasu na reshin gaskiya da aka yi da wa'innan kuɗaɗe na shuwafi na shekarun da ya wuce da kuma na bailout fatan mu dai ya zamanto duk waɗannan kuɗaɗe sunana alhaji ahmad lotto wanda na ce cewa efcc sun zo jihar mu ta taraba don su binciki hakikanin abubuwan suke wakana a jihar taraba game da wanda suka mayar da dukiyar al'umma kamar gadon iyayensu kuma muna murna mu al'umman jihar taraba ko da wane ne ko danwa wanda ya kai ga ya taba hakkin jama'a aka tabbatar da wannan muna fata iya za ku da irin mutane don a hukunta su su mayar da dukiyar al'umman ta jihar taraba don domin su yi amfani al'umman taraba don domin shi a ci gaba da wannan zakulo barayin kasa da wanda suke cutar da al'umma ya taraba gaba ya zama to albashi ya cutar da zama ko ina na yajin aiki ko da waye kai ko famsa ne kai ko kwamishina ko advisor ko director na ma'aikata in dai mutum ka taba hakkin jama'a a tabbatar da ke ga da wannan dukiya muna so a hukunta mu daidai da kowane Najeriya zai iya hukuntawa to suna Sanusi Suleiman Chediya na eh, kika mun samu labarin zuwa efcc taraba kuma mun farin ciki da haka to sai dai kuma yayin da waɗannan talakawan jihar ke yabawa to ne wannan samame ma ya ja fargaba a jihar yayin da jami'an gwamnatin jihar kowa ka tuntuba bai son yayi magana mr anthony jallison shine ma sakataren gwamnatin jihar taraban bani nan kusa ba daga kusan zan yi muku magana bani nan kusa ba ba yau bane da kungiyoyin fafutuka da kuma manazarta ke maganin akwai bukatar hukumomin irin su efcc da mata kwarata ta icpc da suke haska fitilun su ga jihohi domin sanin wainar da ake toyawa sunana dr amuga captain namala su ci gaba da shigan jihohin nan su zabulo mutanen nan masu ci mana mutunci suna cin amanan arzikin kasar nan su kawo su gaban kula kuma su gabatar da su a gaban kotu saboda ai musu hukunci daidai da yadda ya kamata ina kira ga gwamnati su ba da dama efcc din nan su samu ƙarfi su ƙarfafa a ƙara musu jami'ai wanda za su iya aiki wanda za su iya shigan koina da koina domin jami'ansu sun kasa sun kasa ne amma idan an ba su karfi su kara eh, yawaita suna leka ko'ina ina ganin ba ma shigan jihohi ba har shiga kananan hukumomi da kuma shigan gidajen mutane ma da kuma kamfanoni. Dr. Muga Kyaftin na Mali na malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adama da Kiyola wanda yanzu kuma an zura ido ne a ga irin jerin sunayen da hukumar EFCC za ta bankado a jihohi. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. daga jihar gombe kuma mun samu rahoton cewa kungiyar masu gidajen man fetur sun umarci ma'aikatansu su koma bakin aiki daga yau talata bayan sabani da aka samu tsakanin su da wakilan kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa na sa ido kan farashin man fetur ga abdulwahab muhammad da rahoton ita dai kungiyar gidajen man fetur na masu zaman kansu sun umarci mambobinta ne da su rufe gidajen man sabili da cin zarafi da kwamitin sa idan da gwamnatin jihar gombe ta kafa inda ta ce kwamitin ya je gidajen man fetur din ya sai da man fetur din kyauta wa mutane da kuma dukan ma'aikatan gidajen man har ma da kukkulle tankunan man fetur da aka su ne a ƙasa alhaji abdu ibrahim shine sakataren kungiyar masu gidajen mai na masu zaman kansu ga abin da ya ce akwai kungiyar ma'aikatan gidajen mai wato petroleum station workers da suka ga cewa an ji ana expecting gidan mai amma har wani abu yana shigowa na duba da su balle-balle suka kulle gidajen mai din suka yi reportin mana eh, mu kuma da muka yi kwamfani muka ga lalle abin da suka faɗa haka ne don mun samu gidajen manajoji da abu suka gaya mana ga yadda aka yi har wasu wuraren da suka same suna sai da man ma sun gwanjar da mai ɗin kyauta wa mutane tun da mun tabbatar da wannan abin da manajojin suka faɗa to su rufe sayar da mai ɗin ne mai girma mataimakin gwamna ya kira mu ya kira su ya ji daga wurin mu ya ji daga wurin su to a takaice dai mun fahimci juna da kuma kwamitin ta yi admitin cewa an samu communication gap to ne sakamakon eh, ko mu da dividi gwamna ya kira mu muka zauna tare da su suka admitin yadda suka yi gaskiya akwai dan kuskure a ciki sun admitin mu ma dai kuma muka sulhun da da kuce to lalle lalle membobin da suka rufe gidajen mai mun samu zama tare da dibiti gwamna da kwamitin mun samu sulhu su zo su buɗe gidajen mai tsayarwa mutane mai motocin da aka tsayar da su ba a sallame su kuma ba in ce duk a sallame su bi gidajen mai su sassauke. comrade haruna kamara shine shugaban kwamitin sa ido kan yadda ake tafiyar da sai da man fetur din ga abin da shi ma yake faɗa. alhamdulillah kuma ya tafi yadda ake so eh, mun fahimci juna kuma mun yadda cewa za mu yi aiki tare. su sun yi korafi kan cewar a wasu gidajen man ma kun je kun sai da man kyauta wa jama'a kuma ma kun kukkule sannan ma wasu gumma har kun yi duka. wai na abubuwan tattauna su sun kawo maganganu mun tattauna su kuma mun warware su eh, dama dole a samu matsala a tsakanin wurare biyu to dama in an samu matsalar sai ka ga cikin iko Allah an dawo an sake hadewa kuma dangantakan ya zama mai karfi kuma abun sha'awa to abin da ya faru kuma mun yafe ma juna. mai shiga tsakani mataimakin gwamnan jihar gombe mr charles iliya ya ce an warware dukkan matsalolin da suka taso a tsakanin bangarorin biyu. tattauna an fahimta shi ciyama na Usman da kuma shi chairman na Labour wanda kuma ya zama chairman na wannan task force duk sun yi magana yanzu an warware wannan fitina wannan rashin fahimta tsakanin yan task force da kuma yan masu harkar mai a Gombe ba wanda ya shiga gona wani ba wanda ma ya wani kanna su abubuwan da muka tattauna kenan wayannan mangare sun faɗi abin da suka ji ko abin da suka gani ko abin da aka gaya musu wayannan sun faɗa mun sami inda duk aka yi rashin fahimta din kuma mun yi gera to yanzu ba wani damuwa Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya kamar mu kawo muku fashin baki kan yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya sai a shakata da wannan fefe. Jara'a adun rabana, jarumi wallahi kano za mu je wai zaman wani ba namu ba abin wani ba namu ba gidan wani ba namu ba uban wani ba namu ba uwan wani ba tamu ba kiɗan sani na sane a gaida dan indo jiya litinin ne ministan yada labarai na najeriya alhaji lai muhammed ya shaida duniya wani taron manema labarai cewa cikin shekaru takwas wasu 'yan najeriya hamsin da biyar daga gwamnatin tarayya zuwa ta jihohi sun saci sama da naira zambar wato tiriliyan ɗaya da wani abu kan haka wakilin sashen hausa muhammad ibrahim kuri ya zanta da farfesa kamilu sani fage na sashen kimiyyar siyasa a jami'ar bayero ta kano kan yadda za a kalli wannan lamari to sai mu kalli wannan abin ta fuska biyu na farko dai mu kalle shi ta fuskar ita kanta siyasar domin idan ana ta irin wannan ta fuskar siyasa e zai firgita wasu zai kuma jawo maganar cewa a samu wasu sitawa gwamnatin zagon ƙasa kamar yadda na faɗa ta damar da suke da shi ko ta fuskar siyasa ne ko zuwa ta kotu ne ko ta eh, shiga malamai da 'yan tsibu da wane ne duk za su iya bi domin su ga cewa sun kawo gwamnatin cikas ta wannan fuskar kenan wanda zai rage karsashin abubuwa ko da bai hana ba zai rage abin da ake zato ya yi amma idan muka kalle shi ta fuskar shari'a da kuma fuskar ita kanta abin da aƙidar da ita gwamnatin ta zo a kai na cewa ɗaya daga ciki shine za ta yi yaƙi da cin hanci da rashawa to idan ta kuskure ta yi sako-sako a cikin al'amarin na ɗaya dai ƙimata a idan 'yan najeriya za ta ragu haka kuma ƙimata a idanun duniya za ta ragu domin za a ga cewa ba wani bambanci irin wancan da yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatocin baya suka yi babu wani bambanci da wannan za ta yi idan har ta yi sako-sako da shi sannan abu na uku muhimmi shine idan har a wannan karan da ake ƙoƙarin a yi yaƙi da cin hanci da rashawa ba a tsaya an yi shi sosai ba to ina ganin najeriya sai dai mu haƙura da batun cin hanci da rashawa domin a wannan karo ne aka fara ganin cewa tafiyar da gaske ake to muddin aka yi watsi da ita ko kuma aka yi sako-sako da ita to alal haƙiƙa mu da batun cin hanci da rashawa kuma sai dai mu ta yin fata baki ba a aiwatar da shi a ƙas ba. ta ma farfesa a kalamanka na baya ka ce laffuza irin waɗannan da fito da alƙalma da na zargi eh, za su iya dagulawa gwamnatin lissafi tunda za a shiga fagen yi mata zagon ƙas idan haka ne yaya za a yi ta yi nasara kenan tunda eh, waɗanda ake zargi dinna a najeriya suke hasali ma wasu su ma a cikin gwamnatin suke ai dama abin da na faɗa kenan fuska biyu ne za su iya wancan kuma ga eh, akasin da za a samu in ba a tunkare shi ba to ta ta inda gwamnatin za su yi wannan kar aizatan zaton cewa wai don gwamnati ta fito da baki ko kuma an fito an ce za a yaƙi cin hanci da rashawa su irin wa'annan mutanen naɗa hannunsu ne za su su zauna su yi to idan haka ne eh, profesa me ya kamata gwamnati yi kenan tunda ka ce idan ba ta fito ta da gaske ba kimar ta za ta zube nan kuma idan ta ci gaba da yin hakan din za ta fuskanci wancan kalubale eh, to kenan me kamata ta yi ai dagewar ya kamata ta yi bai kamata dama abin da yasa nake na faɗa cewa za a nemi dakile ta kada wannan dakilewar da suka da wane ne ya fito ya sa ta te sako-sako a yi abin yadda yake a gaskiya abin da za ta yi gwamnati shine cewa tun da akwai wannan tsari na shugaba mai cikakken iko da muke da shi akwai bangare uku duk wa'annan abubuwa da ake yi na batun cin hanci da rashawa idan an yi su sai a kai su tsarin kotu kotu ta zartar da abin da ta yi hukunci wanda ta same shi da laifi ta hukunta shi wanda ta same shi ba laifi a wanke shi to amma farfesa anan dama fa a baya wasu masu sharhi da musamman jam'iyyar pdp suna ganin cewa kaman yaƙi da rashe wannan ya jirkita ne a kan jam'iyyar hamayya don haka batun nan dai na maganar eh, credibility da ake magana cewa a eh, kimar yakin zai ragu misali har yanzu ana kalubalantar da wannan kimar da kuma martabar yakin tun da kamar eh, gwamnatin suna cewa ta jirkita a bangare guda na 'yan hamayya eto eh ka san duk irin wannan abin da ake magana ba za ka raba shi da siyasa ba maganganun siyasa shi wannan ya faɗa da cewa bangare bangare ake shi ma ƙoƙari ne na dakile tafiyar amma ni ina ganin cewa inda har aka zo ana taɓa maganar shugaban majalisar dattijai aka taɓa wasu na kusa da eh, shi shugaban ƙasa a ciki har wani ya dawo da kuɗi wannan duk ya nuna alamun tafiyar ba irin ta baya ba ce abin da ya kamata a yi din a tabbatar da cewa ba irin ta bayan ba ce kar a zauna don wasu suna faɗa a yi sako-sako da al'amari. To amma farfesa ita kanta a baya bangaren shari'a nan da kake ta cewa a tura musu al'amarin su yanke hukunci a baya fa an zarge su da cewa yan abu ya ma a sha kiɗa ne ma'ana ɓangaren zartarwa yana jefa sa aljihu galibin alƙalan su ma akwai waɗannan zarguna a kansu akwai wani abu yanzu da ya bayyana cewa alƙalan nan sun canja ne ba irin yadda aka san su ba A'a, ai har yanzu dai ba a gama shari'o'in ba bare a safin wannan. Amma ni a gani na cewa yakin da za a yi da ita da ake yi da shi wannan cin hanci da rashawa ba wai kawai ya tsaya tsakanin majalisa ba ne ta, dokoki da kuma majalisar zartawa. A'a har ita kanta tsarin shari'a sai an bi shi an tabbata cewa an yi gyaran domin in ba zuwa aka yi aka yi gyara gaba ɗaya ba. za a kitso ne da kwarkwata daga ƙarshe za ka ga cewa in an zo abubuwan za a ta shiga alƙalai da lauyoyi suna ta jan al'amarin wanda ya kamata a zartar shi cikin ɗan lokaci ƙanƙani sai shekara da shekaru ma ba a zartar da shi ba har mutane abin ya gundure su ya zama ba wani abu don haka ita gwamnati tun da wannan yakin za a yi in an fito ba wai kawai za a duba bangarori biyu na gwamnati ba ne hatta tsarin eh, eh, eh, ya sunan shi doka tsarin shari'a shi ma sai an duba domin ba za a ce babu alkalan da wasu da gaskiya a Najeriya ba akwai masu gaskiya da rikon amana wansu da aka san su da adalci sai a iya yin ko wani, special tribunal ne wanda zai tafi da wannan al'amari wanda zai gudanar da shi cikin gaskiya da adalci kuma ba tare da jinkiri ba. <laughs> Amma yanzu abin da 'yan Najeriya suka fara gani tsawon watanni takwas nan shine um, uh, kama-kaman waɗanda ake zargi. Babu wani yunkuri da aka yi ga gwamnati ta yi na yi wa wancan tsari na shari'a garan bawul wanda daman an kama ɗin shi ake miƙawa. eh to wannan gaskiya ai shi sa na ce ba abu ne fa gajere ba wannan kame-kamen da kuma bincike-binciken da ake yi wannan na gajeren zango ne amma dubawa a fuskanci daidaita tsarin shari'a wannan na dogon zango ne domin ba wai abu ne da za a ce an yi shi wajen shekara hudu ko takwas in gwamnatin ta gama ba shi kenan an koma a'a kamata a ɗaura eh, ɗanbar cewa wannan abin an mai tushe an mai eh, foundation inda ko da ba gwamnatin apc ba ce kowace gwamnati ce ta zo ya shiga cikin dokar ƙasa an tabbatar da shi wanda nan gaba kowaye ya zo ma ba zai iya kaucewa al'amarin ba farfesa sani fage kenan aka ji na sashen kimiyyar siyasa daga jami'ar bayero kano kan yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya karfe biyu da minti ashirin da hudu na dare sashen hausa na murya amurka ke magana ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka da akwatin saƙonni. Salamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana ba mare fata daga karamar hukumar gombe na jihar adamawan najeriya ya koma su fafutukan neman a sako yan matan cibok don allah a dinga yin adalci kun dinga yin zanga-zanga a abuja kullum domin ganin cewa an sako wa'annan yan matan kada ku manta tsohon shugaban najeriya jonathan da shi da gwamnatinsa na pdp sun taɓa cewa sun san inda yan matan nan suke abokinsa na kudda kut shugaban chadi idris debe shi ma ya taba faɗan cewa ai sun san inda yan matan nan suke bugu da ƙari waɗanda fa suka kar wannan zomon suna nan fadaransu ni ina ba ku shawara cewa ƙungiyoyi masu zaman kansu da kamfanoni kamata ya yi su ɗauke ku yanzu kan ku je can ofishin majalisar ɗinkin duniya ku yi zanga-zanga domin a kamo waɗanda suke da hannu a cikin wannan al'amarin domacin duniya ta son su amma wannan zanga zanga a abuja sai a ga cewa tamkar siyasa ce kawai kuma mun gode wa gwamnatin najeriya tunda yanzu ta kafa kwamiti na musamman mai yin bincike allah subhanahu wa ta'ala ya sa a yi adalci amin mai magana alhaji lawal abubakar botinga daga sokoton najeriya boa hausa zan bayyana ra'ayina dangane da matsalar da talakawan najeriya suke ciki wanda yake ba koyi ba kowa ya san shi ko a faɗa ko ka a faɗa babu shakka yanzu halin da talakan najeriya yake ciki wallahi tallahi da abin da rayuwar talaka ka hulɗa da shi nau'in shinkafa nau'in man girki nau'in al'umurka na yau da kullum sun tashin gwarzon zago yanzu haka shinkafa ɗan maimakon naira dubu bakwai da dari biyar da talaka ka sayan ta ta ta haura zuwa dubu goma sha ɗaya babu shakka wannan al'amari abu ne wanda ka barazana ga jin daɗin talakawa na yau da kullum ina kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari da allah don annabi a duba wanga gehe na matsalar da abinci saboda talakawan ga naka ne kuma su talakawan wanda sun dogara ga Allah sun dogara gare ka da Allah ɗauki matakin magance wanda tana da daga kunno mana kai mu talakawan Najeriya wallahi talaka komai ake cikin abinci zai tsada shi hankalin shi kwanci shike da fatar wanga nawa zai kai da mai girma shugaban kasa da Muhammadu Buhari. madalla karfe biyu da minti 27 na dare agogon manan washington dc ga mu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya jami'an diplomasiya a majalisar ɗinkin duniya sun ce mai yiwuwa ne a dage tattaunawa da ake shirin yi mako mai zuwa kan lamarin ƙasar siriya sabili da manyan kasashe masu ikon faɗa a ji suna tunanin ƙungiyoyin hamayyar da ya kamata a gayyata ana shirin zaman tattaunawa ne ranar 25 ga wannan wata na janairu a geneva sai dai har yanzu ba a aika takardun gayyata ba wani kazaman fari da ɗumamar yanayi mai haddasa zafin ƙarƙashin teku a yankin pacific yana barazana ga samun wadataccen abinci a afirka ta kudu matattarin ruwan ƙasar sun fara ƙonewa yayin da ajiyar masara da aka fi ba da ƙarfi a kai da ake da ita yanzu za ta ƙare a cikin watanni hudu ministan ayyukan noma na afirka ta kudu sanzeni zokwana ya ce lamarin ya yi muni ainin kuma ana buƙatar shigo da masara a cikin gaggawa ma'aikata harkokin wajen ƙasar iran ta ce yunkurin da amurka ke yi na sa mata takunkumi waɗansu sababbin takunkumi kan ayyukan makamai masu linzami bai dace ba kakakin ma'aikatar hossein jabez ansari ya ce iran za ta mai da martani ta wajen inganta ayyukan makamai masu linzami da take yi wanda take da 'yancin gudanarwa. To madalla, da haka Allah kama karshen shirin a hantsin nan sai kuma can da la'asa za ku sake jin wasu abokan aikinmu da wasu shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki da shirin noma tushen arziki na Halima Jimrau. kamar na madadin Grace Alheri Abdu wacce ta gabatar da shirin da Cuba Hero Diodo ne da kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Malam Charles Halls da ya rika masa a nan ne sahabo Imam Ali Zan da aka yi sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.